wani mutum mai suna Kennedy da ke jihar Utah, Amurka, ya yi mamaki a lokacin da ya tsaya a wata babbar hanya domin ture wani bahu da ya kan hanya don kare sauran motoci masu tafiya daga hatsari. Mutumin ya ce na ɗauka bahun bashi da nauyi, na miƙa hannuna domin na ɗaga bahun amma na kasa. Bahun da yana da tsayin ƙafa hudu da faɗin ƙafa biyu kuma yana cike da kuɗi dalolin Amurka cikin wasu ƙananan laidoji wanda suke ɗauke da takardun daloli hamsin ɗari. Kiyashin kuɗin da ke cikin duk leda ɗaya ya kai dala Amurka dubu ashirin da biyu. Har yanzu dai ba a san ko nawa ne kuɗin da ke cikin bahun ba. Kennedy ya yi ƙoƙarin neman motar da kuɗin ya faɗo daga cikinta, amma bai samu sa'a ba, ya kuma ɗauko kuɗin zuwa gurin aikinsa, ya kira 'yan sanda. 'Yan sanda uku ne suka zo gurin Kennedy bayan da ya kira su, sun yi mamakin ganin kuɗin da yawa a cikin bahu. Ɗaya daga cikin 'yan sandan mai suna Brady Zog ya ce tun da nake ban taba jin an ce bahun kuɗi ya faɗo daga bayan wata mota kamar haka ba. Wannan wani abu ne da ke faruwa a wasan kwaikwayo. Kuɗin da ya faɗo ne daga motar wani kamfani mai dakon kuɗi da ake kira Brinks. Ma'aikatan da ke tukin motar a lokacin da kuɗin ya faɗo sun gaya wa 'yan sanda cewa sun bi kan wata gargada ne akan hanya, amma ba su lura da cewa kofar baya ta buɗe kuma kuɗin sun faɗi ba. Kennedy ya ce har yanzu bai ji maganar wani tukucin tsintuwar kuɗin ba daga kamfanin BRICS. amma shi dai bai damu da komai za a bashi ba, shi dai yayi abin da ya kamata.